mai tsayi ɗan baki usaini makanikin garaji ne mun tarda shi cikin garajinsa gadan-gadan bisa aiki sana'a ce da yake gudanarwa tun yana ƙasar su ta senegal eh, na koyi makanikanci ne a ƙasar senegal tare da wana ni ma na koyi gyaran manyan motoci da ƙanana na zo nan nijar da niyyar tafiya italiya da na zo nan agades na fara aiki a wata babbar garejin gyaran motoci a na agades yau usaini garajin kansa gare shi kuma ya ɗau matasa aiki bayan shekaru biyu na buɗe gareji ta a halin yanzu matasa biyar ne suke aiki tare ne. suna tafiya cikin daji suna gyara motoci abinda na fi mayar da hankali shine gyara motoci kira amerika wanda ba kowa ne ke gyara waɗannan motoci ba amma ni na san tsarin su akwai da yawan motoci da na tarar a nan suna aje sai da na zo ne na gyara su motocin duka da na gyara suna aiki waɗanda na yi aiki sun ji daɗi ba a rasa 'yan matsaloli da ke kasancewa ga aikin misali rashin samun wasu karafunan canzawa kai tsaye babbar matsala da muke fuskanta ba mu da wasu kayan motocin a nan sai mun yi kwaskwarima ko kuma ba da oda a najeriya da a ce muna da hali da za mu buɗe wata babbar gareji a nan za mu ƙara matasa su koyi aikin motocin kera amurka da ba a yara wani abokin cinikayya da usaini ya ba da shaidar shi da kyakkyawan aikin da yake qu'il était en fasika. Motata ta kasance a gari kusan shekara daya kira Amurka. Ta samu matsalar wani faifai ne da ake kira da Na zagaya a cikin waɗansu garejin kafin na san Usaini ta hanyar waɗansu na ne da suka je gyaran mota wajen shi suka haɗa da shi. Tun lokacin da ya gyara min motar tana aiki ba wata matsala. Yanzu ya yi kusan wata hudu kenan ina yawo a motar ba wata matsala. Kwarai da kin na Usaini ya ɗaro niyyar zama a Agadez domin zartar da sa kuma yana fatan da wasu matasan da ke neman zuwa bakuncin habre ba bisa ka'ida ba da su ɗau koyi da